A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin wani jarumi Alhassan A kwalli wanda aka fi sani da bakin wake ko Alhaji Bishasha jarumi wanda ya shafe shekaru 29 yana harkar fim ya ce ya fara wannan harka ne tun yana aji biyu na makarantar sakandare tun lokacin da ake wasan dandali to alhaji bishasha ya take ne uh, tun ina makaranta na kasance mai sha'awar wannan masana'anta kuma cikin taimakon Allah Allah ya taimake ni ina ɗaya daga cikin ƙananan yara a lokacin wanda aka kafa wannan masana'antar daidai gwargwado ana ta bugawa kimanin shekaru nawa kenan zan kai akalla kamar shekara 29 da yaka ko 31 29 kace tunda tun babu kana shekara nawa kenan ka fara to ai tun tun ina ina jin ina JS2 kenan na fara wannan harka gaya miki ne tun kafin ma a fara home video tun ana wasan dandali mm, tun ana wasan dandali muka dawo muke a TV muka dawo muke a radio baya kuma muka zo muka fara a video har kuma yau muka zo muka dawo a CD har ma muka dawo muna a satellite ka ce kai hukuma ce a harkar film to mun gode wa Allah alhamdulillah to me abun ban sha'awa a wannan harkar abubuwan ban sha'awa suna da yawa amma babban abun ban sha'awa hanya ce wacce akan isar da sako cikin dan kankanin lokaci kuma cikin nishadantarwa da na jajjarraba da yawa kuma na ga mutane suna sauraron abin da muke nunawa kuma suna kaskan dauka ko su guji abin da aka nuna mummuna ne a harkar na farko kenan na biyu kuma harka ce wacce in mutum ya yarda cewar ya rike ta tsakani da Allah ba da wata manufa ya rike ta ba to za ta zama abin rike shi a rayuwa kuma duk abin da mutum za ka iya mallaka a matsayin mai arziki to in dai mutum ya yi hakuri a wannan harkar zai iya samu ganin cewa ka daɗe a wannan harkar ta fim duk abin da ya shafi wannan harkar tunda da ya kamera kawai muke amfani da shi amma yanzu aka dawo a kamarar bayan kamera din zaki ga akwai boom mic akwai light dai duk ga sana abubuwa da yawa wanda da duk shi gaban da kawai kullum muke fata muke jira shine har yanzu muke saurara shi ta bangare na ba zan ce mun sami yadda muke so ba da ko mutum ɗaya baya iya fita ko nan da Nijar dalilin wannan harka yanzu ya zama har Amerika har Faransa har waye diddiga sunan ana zuwa dalilin wannan masana'anta tamu amma sai dai idan kika dauka in mutum dubu ne suke yi bai fa mutum biyu ko biyar wanda suke zuwa ba me yasa mutanen da suke zuwa ba su da yawa abin da muke da fata shine abin ya zama na ana samun ci gaban da kuta kowa ana iya taba shi maza da mata da ma'aikatan da artist din da producers din misali kamar yadda kwanaki aka ɗi mutanen mu da yawa suka tafi india suka je suka yi samina suka dawo to ire-iren wannan abubuwan abubuwa ne wanda muke son su ma haka ci gaba eh, menene abubuwan da a da ya fi tsafta ko ya fi da'a da a eh. yanzu ba haka abin yake ba tunda akwai dan karancin disiplin akan wasu ko da yaushe na kan yi tunanin cewar ni me yasa ake girmama ni to idan na tsaya na kalli yanda na rike kariyata to idan kai ba haka ka rike ba to za ka iya samun akasin abin da ni na samu ba kamar yadda muke tunaninsa muke fatansa ba Madalla a fannin tsegumi kuwa shirin fim din na na gidan kitso da kamfanin kabuga suka dakatar da aikinsa yanzu haka an dawo da aikin da niyyar kammala shi a cikin kwanaki goma. Shirin ya tara kusan dukkanin zaratan jaruman Kannywood. Bayan hutu na tsawon lokaci, jarumi Ibrahim Mai Shinku ya dawo harkar fim a inda ya fara da aikin wani shiri da ake ɗauka a garin Kano mai taken magajin sarki.